ce tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba laraba laraba laraba kai maka laifi kai haƙuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki mu ji tsoron Allah san Allah yana ganin komai kai mai jifa ka dubi samanka karkaji Mala awali marigayi margayi kace Allah duk an da awalu ah, mala awalu ai ya rasu yaro ai ya rasu sai dai kuma gaskiya laraba ta yi aure laraba ta yi aure kwarai da gaskiya ah, laraba ta yi aure Allah bari ba ma irin wannan wasan da ke da zaki ki ce min laraba ta yi aure ai ba ma wannan dan Allah ki dina wannan can ki dina wannan wasan ba na san irinsa laraban da muka yi alƙawari da ita cewar ba za ta taɓa bari na ba na ce ba zan taɓa barinta ba kuma yanzu ke ce min ta aure a kan ke zance kawai kike yi dai kuma kin san menene a tamban nan te ki kyau ga dan kunni waye miki wannan dinkin ne ba dole in kyau batun da ina tare da soyayyar ka laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba bikin wata duniya bikin wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba laraba laraba ah, kin ga ko ba komai jawabin da ke son baki misali ki tsaya ki nutsu kin ga dai yanzu karatun nan ke kike da ma kike so kuma zaɓa kai da kanki ni kuma na amince laraba karki manta a unguwan nan zan baki misali ba sai mu tawata unguwa daban ba nan nan makwatan mu gidan su Jamilu ya wani wani dai Jamilu Tela kina ganin kanwarsa karatun da shi ta yi kuma Allah ya rufa asiri ta samu nasara yanzu dai a takaice gidan ga baki ɗaya sun dogara da akan aka yare nan to kin gane da ba kin gane yanzu a gidan nan ba na kasuwa ba na aiki ba ba na mai da sauran sisi to kin gane yanzu a nan gidan kowa ya sani tun da ka fara karatun nan ni yanzu a yadda ba ni ɗin to a in banda ni yanzu a suna na mai zaman banza to me nake yi wallahi ko kan ya ka ce an kama ni ka kana kuwa daidai aka yi an kama zan banza amma ku duk da hakan duk a yadda nake kuma wallahi laraba iya karfi na in zan yi faskare da kuɗin karatun ki wallahi zan yi in ku aka ce ga mutum ake sayarwa ma in zan je na sayar mutum in da ana sayarwa sai da sayarwa kamar in baki karatun ki to ki lura kuma ƙawaye wani lokacin a makaranta a inda ake samun lalacewa a ƙawaye in kina biya ƙawaye to duk kirkin ki in kika faɗa wata komar ta shakiyar ke ba sai ki zama haka wadda ra'ayin ku zo ɗaya ku mu'amala in kika rariya ki to yare ta dan girman Allah tarba kar ki bani kunya ki taimake ni yawwa insha Allah baba za ka same ni kamar yadda kake so in Allah ya yarda kuma ne maka alƙawarin ba zan baka kunya insha Allah tun da na tashi a cikin gidan nan na tashi tare da ku a iya sani na babana ba mai arziki ba ba ka sayar da komai ba aikin gwamnati kake yi ba amma kullum babban cimma burinka a rayuwa shine kaga na yi makaranta in allah yadda babana za ka yi alfahari da allah allah Na gode. Allah ce ba da sa'a. Allah ba Gobe ina umman nan. Da wato laraba zuwa ne mu magana kuma magana mai muhimmanci ce sosai wato duk yanda zan yi duk wannan matsalar da kike fuskanta daga gidanku ba ke kaɗai kike fuskantar ta ba ni ma ina fuskantar ta daga ɓangare na dalilin da yasa baki san komai ba shi ne ina iya bakin wargudo na gurin ingancewar cewar bata ƙara so gare ki ba amma a halin da ake ciki yanzu mahaifinki ya taka ya je gurin iyayena inda suka tabbatar masa da cewar tabbas haƙiƙa. ba da kuɗin da zan yi aure auren su. so mu tsarin gidanmu ne haka dole ne in dai kana so wato gidan ba ma su yadda cewar za ka iya wani abu ba har sai ka kama su kwalin digiri to ni kuma kin san karatu nake yi har yanzu wannan dalilin nesa gaba ɗaya na rasa ma me zai yi laraba ina son ki sosai ana son ne losing ɗinki a rayuwata na rasa mafita na rasa abin yi sabiu har yanzu ban gane ina kake dosa ba wallahi sabiu zuciyata tana bugawa da ƙarfi ta gaba ɗaya a rikici take sabiu karkace ba za ka aure ni ba wallahi in ka bar ni zan iya mutuwa ki daina irin wannan magana ki daina laraba kawai abu ɗaya nake so yanzu ki mun shine ki mun alƙawarin dirrin tsidu wahala ba za ki rabu da ni ba zan taɓa yin rabu da kai ba sabi'u sabi'u duk ran da kaga na rabu da kai to mutuwa ce ce wa ɗayan magaggawa ko ta ɗauke ka ko kuma ta ɗauke ni amma da tsanani duk kunci duk wahala wallahi duk tsawon shekarun da za ka yi a duk inda kake ni laraba mai jiran ka ne ka san ban da wanda nake so in dai haka ne na gode da wannan alƙawarin da ke kawo kuma ni ma ne miki alƙawarin. duk wuya dan rantsi karatun da zan je ba zan taɓa canja ki ba ina nan a zuciyata da gaske yes dan haka bi na kukan share hawayenki dina dina dina za ka bar ni a'a no no no zan baki ba dina ta ɗan yi murmushi da yawa ko kefa <laughs> laraba laraba laraba laraba yau sami ina yau zan yi bacci ko A'a ne kuma in kika ce haka ai zan ji daɗi ba na kawo miki labari na farin ciki ya kamata ne kina ta dariya kina tsalle. to gashi ne dariya <laughs> akai maka laifi kai haƙuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a take mu ji tsoron Allah musan Allah yana ganin komai kai mai jifa ka dubi samanka karkaji ya yi maka dawowa duniya bi ta sannu a hankali kina ji wato wani abu ne ni kawai yake bani tsoro a cikin soyayya nan musamman bangaren iyayenmu kin ga muna son junanmu amma su abin kin ga gaba ɗaya ba na tunanin zai yiwu ni kuma ba zan iya rayuwa ban babu ki to ai ni ai ka damu ka san me yasa kai baka manta fa duk garin nan babu wanda bai san irin san da muke wa junan mu ba ko ba haka bane amarya kenan angon laraba laraba <laughs> da kuma ita yanzu keke ni kadai ba mukewa ba ya zaki da ni ai kamata a ce dai ko ba komai tunda ku bi ne wannan ta gutsar rabi wannan ta gutsar rabi wa in dai a bar min ni kada a bi ne <laughs> wani yayi taki kin ma ba ta abinci kwa? haba mana honi me yasa kake min haka sai ka dinga nuna min ni gaskiya ba na jin daɗin abin da kake yi sai ka dinga nuna min kamar yayin na tawo ba ma na ma kula da ita duk abin da nake yi ba ma ka gani to yanzu ke dan Allah ke ki taba ji na ce abin da kike ba ki yi ai in na ce ba zan yaba miki ba kuma na ce ba kya yin abin da ya kamata ai zan dawo alhakin ki ai kina iya bakin kokarin ki to wallahi ka tambaye ta abinci na bata a ciki yasa na fito da ita nan ta zo ta sha iska kuma daga tambaya hmm? haba haba laraba laraba ta laraba ta bawa ranar sam eh um ni wai ke inna yaushe za mu je ne mu kai mata ziyara ne tunda bata bar garin nan Eh kuma haka ne fa ya kamata a ce mun je. Kaga tun da ta bar geza wannan yayin ta yi matsa mata sai ta koma Zaria har yanzu ba mu je mun kai mata ziyara. To ai ke kamata ki sa lokaci. In sa lokaci? Eh a. Gobe. A mu dai bari dai jibi. Jibi kuma. A to ba fa geza bane ba Zaria fa. Hmm? Ni ma kuma da na ce jibin ai goban Allah kai mu. zan yi dabarar da zan yi abin da zan yi jibin shi zan matso da shi dan yi abin da zan jibi kin ga kawai ba na son mu ta gaggawa cewar mu je mu je mu je mu je mu je dawo saboda yanayin hanyar ke da yake ba yawo kike ba <laughs> Allah sarki mijin Laraba masoyin Laraba <laughs> gajera da kin yi tsawo ba dan kin ke <laughs> Allah ai da kin yi tsawo kai honi haba a hakan ma dai haka dai ka dinga bi ka dinga bi ka dinga bi Ah, kuma da kake maganar da na ci wannan dan eh, yalon nan tsalle zan yi. Kawai ban yi ne yin tsalle bane ya sa ban ba. Ai ni babban buri na. Allah ya kawo ranar da zaki santalo min yaro. Wallahi san kowa kin wanda ya rasa. Da ni da ke matatta mu musamman suna Umar. Kai ne ka iya zaɓo suna Umar yake. In gani in kuma bi ne sai a sa wa ɗayan shau. <laughs> Wato in biyu ne, ɗaya eh, Umar Yuki, ɗaya Shehu. Eh? Kai! Eh? A'a. Ah? <laughs> Wallahi kuwa. To da fatan dai in Allah kai mu mm. jibin kin shirya. Sai dan dan gobe sai in baki dan abin da zaki dan siya wanda zaki mata guzuri ko? Amin amin. <laughs> Allah dai ban mu tare. Yaya ne? Ya shiga daga ciki. Ni ba ba na son ga kina wannan noƙe-noƙen. <laughs> Mu shiga daga ciki. Ciki kuma? Duk wannan iskar da muke sha? To, shi kenan mu Na san in kika so abu. Kamar ɗaya ya so fitowa. <laughs> Bismillah. kai ne kake sallama Allah haka ce mun tashi ka wanka ikon Allah assalamu alaikum wa nan kai ana bi liti ina na dade ni ne na tura yaro aka ce kana wanka eh ya al'amura alhamdulillah wallahi ya sha'anin kasuwa madalla ya aka ji da mu ya ku ji ba ku ji ba kai ai ka bari ai ka zama mai daban-daban sai in ga ka wuce da bakar mota gobe sai in ganka da koriya yau kuma aje da ja aka zo in dai aka ce dillalin mota ne kai eh. ko in ce dilan mota a turanci na'am to mota ba wacce ba za ka kawo ba haka ne eh saboda kawai kowace ce ka gani a bakin gate matukar da dan man da zaka hawo ka to gida zaka samu kulli ka to eh ni na maji dadin ganin ka wallahi to na ce zaka tuna can baya dan waje da muka matsu ne maka magana ka kai mai gidan ka ya siya eh eh da na wajen mataka shi ba eh ka san yayi arha mutuka da gaske a wannan lokacin shi yasa nake tunanin da da yanda za a yi ko danya ne sai dan ɗora wani abu guda mun da wannan wajen tunda yanzu abubuwa sun fara damu a dawo maka da shi yo ai sai ka taban abinci na a'a ai ba haka ake ai daman shi alaji haka yake ai ni ne nake zagawa gari in shinshina in samo masa uh, na wani wanda ya matsu wanda ya maga shiyan hajaran majaran to fa idan na je na gaya masa ga wasu a cikin wani hali alal sai ya biya to yanzu ba za ka yi san dabarar da za ka yi ya sayar mun ba a guri fa ba zai dawo ba yanzu magana ni wallahi abin da yake tafe da ni ran kai dade ni ba wannan ba eh abin da yake tafe da ni wallahi sai ta shiga gidana wallahi kwatsam sai muka ji faɗo wata gidana wallahi muka farka ba su yi ba sa da babu abin da za a dora Shi ne fa na ce da lami bari in zo gurinka tunda ina da mutane ina da arzikin mutane ka ce kai ma ka biyo layi ai da kake ganin ta uwa mu, ai akwai ɗiban mutane ai motar ta yadda ka san motar fasinja ta ɗau wannan ta sauke a can ta ɗau wannan haka ne maka maganar na silabar kanin maganar inna uwamu babu ai da kaji ko a baya da ka ana inna uwa mu inna uwa mu ai babu ce eh ai babu ce ce kai ma ka shigo cikin ta ai mu kwalbatin ta mu tuni mun dade ka ah, anya <laughs> ina jin durowarka dam kusa da ni na ce to ina jin da aka yi wannan wanda na sani ne saboda durowar da ake ba ta irin masu karamin jiki ba ce ha ka ce maula ka zo eh mana ka zo a samu wani abu a baka ko eh eh wallahi yau inda wani abu a dan kakara mu zai a ci da iyali to babu eh babu idan kana son wani abu a waje na kamar yadda mai gidanka ya ɗora ka a layin ka ci gaba da kewaya cikin jama'a wanda yake hajaran majaran ya matsu a ɗau dukiya a je a balla shi a bashi kuɗi san ransa to ni kuma ka tafi ni ka je ka nemo min ni kuma inda zan siya sai ka samu abin da zaka samu a ciki to to amma kan kai daɗe abin sun fuska mana ai abin da nake gani a taimaka saboda wallahi azimu ka ga mashin din can ko shi haka na eh, ƙaris su turo shi ne ba mai ba magana bace ba gaskiya ce kuma ku dama can wanda ba kwa bin abin da Allah da ma'aiki suka faɗa dole idan an gaya muku gaskiya ku rika jin haushi ku ɗauka magana a gaya muku kai yanzu liti in banda rashin godiyar Allah irin taka ai bai ma kamata ma ni ka duban ka zo waje na babu gaira ba dalili ka ce in baka kuɗi ba akan me ba kwa Allah har ka zo kana gaya mun ido ma ka samun kenan yau ka gani da wannan gobe ka gani da wannan mota in ba wanda ya sa idanu ba yaushe mutum zai zai tsayana maka wannan zancen rashin godiyar Allah ta sa gashi nan fitilan mashin ma ka kasa canzawa to bari in gaya ma idan kana buƙatar kuɗi ka nemo kaya a siya mai sauƙi sai ka samu abin da zaka samu yau ai waya ce a hannun ka ta nan ka sayar mana ka rage Allah ya fa alaji rashin mutunci na eh? a'a na ce to shikenan yanzu hakan za a yi hakan za a yi to za a yi haka ne to kai baka dan kakarin wani abu wallahi tallahi haka ne Allah ka tura ka tura in kuma za ka daura igiya zan iya ma alfarma tsaura yan jawo ka liti inya kai liti anya baka caca liti ba na yi na rantse da Allah da wannan haukan neman da kake ka je ka fake da attajiri mara imani wallahi tallahi ka zo in taimake ka Allah ka yadda girman kai ka zo zan kai ka gidan marigayi mai skeli a ɗora maka tallan magani wallahi asirin karbuwa zai kaga ka samu lada ka ba al'umma magani ka samu abin da zaka zuba a aljihunka ka je ka biya iyalanka bukata amma ba ka tsaya kullum kana neman kana shiga rigima filaye ba to ai yalla bai ni fa ka san ba dan gari bane to ba ni gari ba dan gari ba wa zai min hanya to na ji daɗi tunda har kaya da girman kai zaka gidan mai skeli kai tallan magani zo in baka dubu ɗaya. Diya nake yi. Dubu ɗayan ai za ta ishe Za ta isa sai a je ko abin nan su siya ko gari sa eh, Dubu ɗaya ta ishe ka ko? Ta ishe ka. Bari bari bari amma ah ai dubu ɗayan to. Laraba Laraba Laraba Laraba Laraba Laraba Laraba Laraba Laraba Laraba tana da labari akwai kuɗi a cikin wannan mota dala dubu uku tana ina jika. dan Allah dan Allah. a'a mi komin shi a'a wanda wannan tana ina a ina zuwa ina zuwa tana ina dan Allah kar ka samu zan ɗauko dauko ma zan dauko mi komin kuɗin nan mi komin shi nan ya magana auren mu idan kin kashe wannan auren haba mana ramos haba ya kake yawo haka ne sai ki ce baka san laraba ba laraba ba ta ci kuma ramus ma na laraba ne mutane ba sa tsoron allah mutane ba sa tsoron allah wani kamata ni ka san me tunani nake ma waɗannan mutanen da suka baka wannan kuɗin su suka bi baya suka je suka ɗauki kuɗin nan ba da kuma saboda suka ka a bala'i ka san mutane yanzu babu Allah a cikin ransu inna lillahi wa inna ilaihi raji'u laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba bikin wata duniya bikin wata aiki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba